Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa.com kai har ma a wasu rediyoyi masu zaman kansu. A jamhuriyar Nijar kamar amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 200.5 sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. Masu raro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishinmu da ke birnin mai a dalilin annobar cutar coronavirus. Shirin da a cikin sa za ku ji cewa shugaban kasar tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ya bai wa sojojin kasarsa umarnin amfani da cikakken karfin soja kan 'yan bindigar jihar katsina domin samar da tsaro a jihar hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta taimaka wa hukumomin yankin da magaram a jamhuriyar nijar da wasu kayayyaki domin yakar cutar corona za mu ji kuma wani rahoto na musamman kan kasuwancin robobi a wannan wata na ramadana kan iyakan nijar da najeriya akwai shirin kowa bar gida da sharhin jaridun nijar sannan mu kammala da nasihar malamai albarkacin wannan wata na ramadana amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan kun saurari labarun duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma an yi sahuru ko ana kan shirin yi cikin kwanciyar hankali da anashuwa. Ga labaran mai karantawa Ibrahim ka almasi Garba. Kasar China ta goyi bayan wata hukuma mai zaman kanta ta gudanar da bincike kan asalin cutar coronavirus, to amma sai bayan an shawo kan annobar. a cewar shugaban China Xi Jinping a jiya Litini. Da yake jawabi a wani taron da aka yi ta kafar bidiyo na babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya kan batutuwan lafiya, zauren da ke tafi da harkokin hukumar lafiya ta duniya WHO. Shi ya ce China na goyon bayan abin da ya kira cikakken bin diddigi game da yadda duniya ta tunkari wannan annoba, to amma sai bayan an shawo kanta. ana kyautata zaton wani daftarin kudirin kungiyar tarayyar turai wanda ke kiran da a gudanar da bincike kan tushen cutar ta corona da kuma irin matakan da aka ɗauka zai samu amincewa a wannan satin ƙasar australia ta kasance kan gaba a jerin ƙasashen da ke adawa da irin wannan kudirin binciken kuma jiya ministar harkokin wajen ƙasar marie spain ta ce ƙasar tana son a gudanar da binciken cikin abin da ta kira adalci dalla-dalla kuma ba tare da shishigi ba a halin da ake ciki kuma kasar ta china ta mai da martani kan wani sabon mataki da amurka ta ɗauka na taka birki ma babban kamfanin sadarwar taɗin nan mai suna huawei tana mai barazanar ɗaukar wasu jerin matakai makamantan wanda amurka ta ɗauka ciki har da sa kamfanonin amurka irin su apple qualcomm da cisco cikin jerin kamfanonin da ake shakkar su wanda hakan zai shafi cinikinsu a kasuwannin china ma'aikatar harkokin cinikayyar amurka ranar juma'a ta ɗau matakin gurgunta babban kamfanin fasahar sadarwar china ɗin ta wajen sanarwar hana sayar ma kamfanin fasahar ɗaukar manhajoji ta chip a yayin da kuma amurka ta bar kamfanin kirkiro na'urar sadarwa mallakin taiwan ya buɗe babban wurin yin samfurinsa na mataki na gaba a amurka a wani sharhin jaridar times mai ra'ayin gwamnatin china ƙasar china ta ce wannan sabon takunkuman da amurka ta ƙaƙaba ya jefa ƙasashen biyu cikin abin da ta kira yakin cacar baka a ɓangaren fasahar sadarwa wanda zai ɗau lokaci mai tsawo ana gwabzawa. mutumin da ya zama mataimakin shugaban sudan ta kudu na farko rich machar teni da matarsa ministar tsaron kasar angelina Teni, sun kamu da cutar covid-19 wadda kwayar cutar corona ke haddasawa ina son in bayyana cewa ni mataimakin ciyaman ɗin babban kwamitin aiki da cikawa na kamu da cutar covid-19 akwai kuma wasu mutanenmu da suka kamu da cutar abin da zan iya faɗa a yanzu kawai shine madam angelina tini ministar tsaro ita ma ta kamu a cewar macar a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin na ƙasa baki daya. sakataren yada labaran macar james garrett ya tura wani saƙo a shafinsa na facebook yana mai tabbatar da cewa mai gidan nasa ya kamu da cutar corona. Mataimakin shugaban kasar jamhuriyar Sudan ta kudu mai girma Rich Machar Tani da Madam Angelina da wasu hadamansa da dogarawansa sun kamu da cutar covid-19 a cewar gadet kafin makon jiya da tani ya kasance mataimakin caman ɗin kwamitin yaƙi da cutar ta covid-19 a ƙasar an sake rufe makarantu saba'in a ƙasar faransa mako guda bayan sake buɗe su bayan da wasu ɗalibai da wasu ma'aikata suka kamu da cutar covid-19 a cewar ministan ilimin ƙasar a jiya litini da yake magana a gidan rediyon faransa rtl ministan ilimin faransa jean michel bankwa ya tabbatar cewa an samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus wajen saba'in tun bayan da aka buɗe makarantu dubu arba'in wato sulsi guda na adadin makarantun ƙasar a makon jiya to amma blankwa ya kare shawarar sake buɗe makarantun ganin yadda makarantun da abin ya shafe su ba su da yawa idan aka kwatanta su da jimlar makarantun ƙasar hakan na nuna yadda ake bin tsaurin matakai da sharuɗa wajen sake buɗe makarantun attorney janar ɗin amurka william ba jiya litinin ya yi watsi da kiran da shugaban amurka donald trump ya yi cewa ma'aikatar shari'a ta binciki mutumin da ya gada barack obama ba yana mai cewa bai tunanin ma'aikatar ta shari'a za ta binciki obama ko mataimakinsa joe biden game da cancantar binciken katsalandan ɗin rasha wanda a yanzu ya zama wani abin takaddama game da shugaba obama da mataimakin shugaban kasa biden ko da wani irin rawa suka taka bisa ga bayanan da nake da su zuwa yanzu ba na tunanin binciken da mr dohan ke yi To madalla labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar hotonnin namu Za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya baiwa sojoji umarnin amfani da cikakken karfin soja kan 'yan bindigar jihar Katsina domin samar da tsaro a jihar. Daga Abuja Hassan mai na Kaina na dauke da karin bayani a wannan rahoton. Wata sanarwa da kakakin fadar shugaban kasa Malam Garba Shehu ya sanya wa hannu ta ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya damu da irin matsalolin tsaro da suka dabaibe jihar Katsina. Sini kuma ya umarci hedkwatar tsaron Najeriya da ta ɗau kwararan matakai na soji don kawo ƙarshen 'yan bindiga daɗin. Tuni dai babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, General Abayomi Gabriel Shakin ya tsara yadda za a ƙaddamar da wannan mummunan farmaki, wanda ake ganin farmaki ne na aita ta ƙare. kamar kuma yadda mai baiwa gwamnan jihar katsina shawara kan sha'anin tsaro alhaji ibrahim katsina ya ce a wannan karo fa matakan da ake shirin ɗauka matakai ne na gaba ɗaya. da harkar tsaro nan dole duk mai hankali ta tada mashi hankali kuma duk wata gwamnati wadda hakin ta ne ta kare hakin jama'a ta nuna damuwa kamar yadda kaga shi mai girma gwamna ya yi magana ba su ɗaya ba su biyu akan haka saboda a gwamnatin ce muna nan muna ɗaukar matakan da insha Allah dole zama lafiya ya dawo bai yiwa a sa ido wasu tsiraru su addabi jama'a ba wanda fi karfin hukuma sai dai wanda aka kyale bi izinin lahi jama'a su kara hakuri kwanan nan matakan da gwamnati ke shirin ɗauka, na tabbatar da an samu dawomin zaman lafiya ne yadda jama'a za su koma da su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum abin ban mamaki shine ka rasa gane dalilin da zai sa ka ba gayar ba dalilin ka kashe mutum ka ci mai mutunci ka ɗauka mashi dukiya al'ummar nan da ke abubuwan nan kuma fulanin nan na rasa gane abin da ke damun tunaninsu al'ummar da aka sani da natsuwa da kawaici wayo a ce shi kenan sun ɗauki matakan da ba sani ba sabo akan kowa to baiwa jama'a sa ido gwamnati tana nan tana ɗaukan matakai insha Allah kuma za a yi abin da ya dace yadda gobe wani ma ba zai sake wannan ta'addanci bikin Allah yadda. irin matakin nan dai in ji masanin tsaro win commander musa isa salmanu mai ritaya tuntuni ya kamata a ce an ɗauka. al'amarin jihar katsina na farko dai dole mu jajanta ma mutanen jihar katsina da abin da ke faruwa tuntuni ya kamata a yi wa'annan abubuwan amma kuma ba ma haka ba ya kamata mu sake waiwayan security architecture ɗinmu bar abu har sai ya kai ga haka ɗin da cewa sojoji sun zo ba shi ba ne na farko ina jin dai dole ma mu gane cewa shi tsaro ya wuce ko a ce abin da ake ce ma physical security akwai abin da ake ce ma human security irin wa'annan ta'addancin da kake ganin manifestation ne na abubuwan da suka daɗe suka gurɓace da daɗewa ko kuma suka lalacewa da daɗewa saboda haka wannan 'yan ta'addancin da kake ganin kusan ya nuna cewa kasan foundation ɗin abun duk ya rige ya rarrake ya cinye na farko ina 'yan sanda suke kamu wannan abun ya taɓarɓare ya kai haka ina jami'an leƙen asiri ta ƙasa wato na dss suke ina 'yan nigerian security and civil defense suke ina su shugabannin ƙananan hukumomi da shugabannin hangoyi da kuma mutane ma gaba ɗayansu ina suke kamun abin ya taɓarɓare ya kai haka idan abu ya taɓarɓare ya kai haka lalle ina tabbatar ma da ya fi wuyan a kwantar da shi saboda sojojin da muke da sannan su nawa ne so idan ba duka mun duba wa yana abubuwan ba ne gaba ɗayansu wato abin da ake ce mu holistically na gan cewa ko muna lalube ne a cikin duhu wannan maganan idan abu ya taso a ce an kai soja nan an kai soja can gaskiya ba zai haifar mu kowa da mai ido ba saboda is not enough shi soja akan kai shi ne idan abubuwa suka taɓarɓare to kamun abubuwa kuma su taɓar tabarbare ya nuna cewa akwai waɗanda ba su yi aikinsu ba. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan mataki zai yi domin samar da sauki ga mutan jihar Katsina. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, nigeria. To madala yanzu kuma san yankin da magaram a jamhuriyar Nijar inda hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO ta taimaka wa hukumomin yankin da wasu kayayyaki domin yakar cutar corona kamar yadda za a shi karin bayani a wannan rahoto na wakiliyarmu tamar abadi dr isufu abubakar shine wakilin oms din a nan jihar da magaram cikin kayan akwai magani magani kala-kala akwai kayan likita a farai a farai wanda likitoci ga aiki da su suna diba na'urori suna diba eh, lahiyar mutane akwai kaya wanda likita gasawa da mask irin wannan wanda likitoci wanda jan dan malati ya kamata eh, su sa da takalmi wanda ya kamata su masu sa gadaje da matila tunda kun san 'yan malatin ya kamata a keɓe su wuri guda akwai solution hydroalcoholic wanda aka sawa saboda eh, yaƙi da wannan eh, ciyon wanda aka sa ga hannuwa. Gwamnan jihar da magaran Isa Musa da ya jagoranci karɓar wannan tallafi ya yaba da kokarin hukumar inda ya ce faduwa ce ta zo daidai da zama. To MS ta kawo taimako a lokacin muna ke son shi saboda abin da kowa ya sani ne tun yau 'yan bakwanni kaɗan jihar ta yi suna na wadda ke da wannan ciwo inda ya yi kamari wannan kayaki da son kawo mu sun sa za mu zama mu shirya ma irin halin da ake ciki da sunan duk al'umma jihar da magaram da kuma sunan gwamnati mu ma oms godiya dabra da haka kuma gwamnan jihar da magaran isa musa ya jagoranci karɓar rukuni na farko na takunkumin da gwamnati ta saya don taimaka ma al'umma shi ya kai yanzu kawai ɗauka a cikin jihar mutar da magaran an ce za a yi mun wannan takunkumi miliyan guda ko wani takunkumi guda abinda gwamnati ke san shi dala sittin zai sai damu mutane dala 20 a cikin wannan aikin ne yau mun zo nan mu fara kan damar da fara sai da waɗannan bavet. Tamara Bari, muryar Amurka daga dama a jamhuriyar Nijar. Karfa a shafa waɗannan rahotannin na musamman na zo muku ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Masu gudanar da kasuwancin robobi kan iyakan Nijar da Najeriya na cabawa a wannan lokacin na watan Ramadana saboda ƙarin cinikin da suka samu. to sai dai a ɗaya bangare kuma kwastomomi na kokawa da tsadar robobin a bana al'amarin da 'yan kasuwar ke dangantawa da bullar cutar corona kamar yadda za a shi karin bayani a wannan rahoto na wakilinmu a birnin kwanni haruna mamman bago. a kan iyakar jamhuriyar Nijar ta gefen birnin Kwanni da ma a kilomita uku a tarayyar Najeriya Ilela Local Gamman masu sayar da kayan robobi ne da suka hada da kuloli da robobi na sawar ruwa abinci nono hura da sauran kayan marmari na more rayuwa ke nuna gamsuwarsu game da yadda kasuwarsu ta samu ta goma shi ko a wannan shekara duk da matsin tattalin arziki da ake ciki a ko'ina a faɗin duniya sanadiyar cutar mashako ta gama duniya ta coronavirus ko da yake suna masu cewa a lokacin da azumi yake farko kasuwar ta fi haɓaka bisa ga yanzu kamar yanda wani mai sayar da kayayyakin roba a garin birnin kwanye ya mini ƙari bayani sunana nasiru isa raba al'amari ne na kasuwanci na roba da yanzu kan sai dai mu ci mun gode ma allah subhanahu wataala saboda yanzu a cikin yanayin da ake gaskiya yanayin kasuwa yanzu ya dan canza ba irin kamar harkon azumi ba dan gaskiya harkon azumi kan gwargwado ana samun ciniki sosai in ka diba can farkon azumi ana son ta sosai saboda ayyukan da za a yi farkon azumi in ka diba lokacin da an yi bukatar ta sosai saboda ana son kayan aiki haka lokacin da ba azumi kan gaskiya hakika in dai ba a ce lalula ta haihuwa ta sami mutum ba ko ko irin ta suna ko ko wasu harkoki hakan ga ba sauya haka nan mutum yana yawan sai ruba sosai tun da yanzu abubuwa na dai da dama waɗanda mata suna yi kuma komai za su yi mahiya yanzu sun hin shi da ruba dan kwano da ka sani yanzu ma rage aiki da shi kuma da aka aiki da ruba a illela lokal gamman da ke makwabtaka da garin birnin kwanni ra'ayoyi sun bambanta game da yanda ake huskantar kasuwar robobi a lokacin azumin ramadan na bana inda ma 'yan kasuwar ke zargin lamarin cutar mashako ta coronavirus da zama sanadiyar hauhawar farashin kayayyakin robobi a wannan shekarar ta bana sunana abdulaziz muhammad kiya siki ilil local government kula da zaka sai naira takwas a bara a yanzu zaka sai ta naira dubu biyu ko da uku. kaga an samu kari kusan na hudu zuwa biyar. bed da kula sannan ita kula ta zama abokiyar tafiya dole ne sai ka sai kula saboda kankara dai ba ta zama cikin kwano dole sai ka ta a kula in ba haka ba ta narke kuma ka je ka so ta da tsada in wannan zaka saya iso kuta 500 zaka sai ta 450 400 sai ta yi yawa ne irin sun zo da yawa zaka same ta 350 wannan ta kwanna abin zaka sai ta 200 sai ka je can hanyar kwanna ka je gidan custom ma'ana bakin boda iyaka zaka same ta naira 150 naira 150 kuma ai ba sauki bane tunda zaka biya ka ba ka naira 200 kai kai dawo da kai kwasari gaskiya ana tattaba farashi kan komi ba abin da ba ƙara kuɗi ba cikin roba dan abin da an naira ɗari yanzu shi an kara an kai kai ɗari da hamsin farashin bara ya sauƙi bisa gana yanzu to wallahi lalura gada da an ka tura kamfanin naka ne ya ƙara farashi an rage kan naka shi yasa farashi komi da komi ya ƙara kuɗi can lokaci ya sauƙi wanda ba azumi ba amma idan aka shigo azumi komi sai ya ƙara kuɗi. Allah Aliyu kamar ita sana'ar robot saboda akwai robobin da ake unhwani da su cikin lokacin azumi akwai waɗanda kuma kuma ba a cika unguwanni da su ba sai irin lokacin aihe-aihe ko kuma a ce lokacin da ba azumi ba to don haka dole a samu dan bambanci gibi tsakanin cinikin roba na lokacin da ba azumi ba da irin yanzu lokacin azumi bangaren farashi kowa ya san yanayin da ake ciki farashi gaskiya ya yi hai ya dan yi sama gaskiya su ma iya mata da ke kasancewa masu amfani sosai da robobin sun bayyana muna yanda suke tunkar lamarin kasuwar na roba a lokacin azumin wannan shekara salam ba ta da sauki kan komi na na tsare gare shi gaskiya komi kuma ya yi ƙari dai cikin watan azumin ga amma fatan muka Allah ka mana sauƙin wanga al'amari duk abin da ka sani shi kan ya kai shi da hamsin ko ɗari uku haka nan na fata ya da shi Allah dai tuwa mana asiri dai zanciya kan baraka yana da dama walla ana ganin bara adda car amma bara akwai sauƙi bisa ga yanzu Fatima to robobin da har yanzu dai ga sunan da daman su amma kam sun dan halba tun da yanzu abin da aka nuhi 120 yanzu gashi mun sai ta 150 guda jikka da 30 kenan yanzu wanda suka nuni nerorin su sun haɗi kenan kaya sun tashi amma ga yanzu ko karshe da muka ta lela gaskiya kaya sun yi tsada kuma dole duk aiki sai da roba kenan dole yanzu su kara musu kuɗin su haruna mammana bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To Madalla yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Toro doke da shirinsa na kowa ya bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida. Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adali Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Idi na asalin ƙasar Nijar mazaunin jihar north carolina da ke na amurka to malam atuba eh, ya yanzu haka nan eh, bari mu shiga dan bangare kaɗan cikin rayuwarka lokacin ka zo daga daga nijar ka zo da iyalinka ne bugu guda kuku daga baya suka zo a daga baya suka zo da na zo da nan eh, gaskiya da na zo wani nan na yi kokari in samu takardu kayan in ka iyalai na saboda zama kasar ga abin da na fara lissafi da shi daga shigowa ta na gamu da wani ɗan ƙasar sudan mm-hmm. ya ce mana wane zan baka ɗan gargaɗi da kana abokina zaman nan ƙasar nan daga baya zai zama ƙasa wadda rayuwa za ta zama mai bada wahala bakar takardu mm-hmm. abin da nake so ka yi takardu dan ka samu ka samu na dindindin inda har dai ka zo ka zama dindindin dan baka da takarda gaskiya rayuwar ka za ta zama kullun alaba kake hankalin ka ba zai kwanta ba mm, kamar izin izini zama dan kasa haka ko ko izinin eh, mm-hmm. zama dan kasa mm-hmm. shi dai ne na nema in samu in yi wannan takardu kuma aka bani eh, hanya in kawo iyalena na ka iyalena duk sanana ikon Allah Masha Allah. To bancin haka na sun samu sun yi lakol kasa su sun samu neman da suka zo su mana akwai manya da suka zo suna karatun sun can kuma da wanda su aka yi nan duka suna suna karatu waɗanda aka yi kwanan su daman babu zancen a ce ba sai ba karatu dole sai karatu tun da gwamnatin ma ne ba barka ba roka shan a a ce ba karatu wanda suka zo can kin akwai wanda sun fara karatu kuma suna karatu suna aiki yanzu da suka samu aiki na kwarai karatun ma sai suka bar shi amma daga baya sun nemi kuma su koma su yi karatun akwai dai wasu suna karatun kuma wasu suna aikin su kuma na an ce a amurka zuwa makaranta wajibi ne idan baka sai baka yaran ka makaranta gwamnati ma za zuwa bi daga za iya kama ka da gaske ne wannan batu koko to wallahi da yake ni dai na san da gwamnati tana da abu da ta sa a gaba dan ta ba mutane horo na eh, hanyar eh, makaranta ya ɗaya daga cikin eh, tarbiyya da ta sa na yaranta a gaba in yaro bai daya karatu kai da kanka ma wani yaron ka bai kwanta ba tunda zai yi wata ran a tambaye ka yaron nan me yake kace bai komi a ga kamar kai ka kama mushi inda ya zama cikin wannan yanayin kwa. kilan za ka samu matsala kai ma ne ba ka yarda ba ɗan ma a ce da karatu don saboda in ka bari baya karatun da za ka samu matsala a gaba. Mm. to mala atuba don ka san mutane suna barin kasashen su domin samun sauyin rayuwa idan sun zo a turai idan zo kasashen waje a yanzu haka wani taimako ka yi ma ƙauyen naka jihar taka kuma musamman in ce yan uwan naka da kabaru can da kabaro a Nijar. to lalle ala abdulaziz taimako wanda ne na bari a gida sai a ce taimako ana yi amma abin da ake yi hal yanzu ba a yi ba abin da za a ce lalle an yi shi wanda kowa zai bunkasa bisa abin da kai amma a yanzu a yanzu allah ya kawo lokacin da za a yi shi ina tunani ina zuwa gida ina zuwa ina zauwa kullum na tayi kuma lissafin me ya kamata in yi wanda zan kawo kasa ta ci gaba to sai na ga menene ya kamata gara in samu yadda zan buɗa wani wata ƙungiya wadda ɗalba ruwana wani haka mhm. na taimakawa talakawa inda za a kawo gudunmawa inda za a ƙara eh, tattalin arziki da tattalin horo na yara da kuma taimako na wanda za a taimaka talaka kai dai abubuwa wanda za a ce dai wannan eh, kungiya tana da wani abu ita ma wadda za ta zo ta taka rawa a gani a cikin ƙasa to Allah da ikon shi na wannan kungiya yanzu dai a wannan tahiyar da na ta baya cikin disamba da na dawo Allah ya sa ka bani wannan hanyar da zan iya tafiya da wannan kungiya na samu takardu da komai da komai an samu a ma yanzu in mu Allah da wannan watan ma wannan da ya huce wannan 20 Mars 28 wannan da ta huce na so in ta gida an yi sama na activity saboda wannan ONG ta fara aiki to a lokacin nan ne da wannan ONG na san zan iya wani abu wanda zan kawo a ƙasa ta taimako shi yasa duk zaman da na yi a nan wannan nake ta lissafi kakane za a yi saboda a nan in kana nan kana da hanyar da za ka samu mutanen da za su iya taimakawa kasar ka yadda yake su inda suna so su yi su kuma sa so su ba mutum haka a ce mutum shi ne wanda za su taimaka amma in akwai wata kungiya da za su bi ta kanta su taimakawa talakawa gajiyayyu wanda suke gida da kuma kasa ma da suke abin inda wannan abin nan akwai hanyar da mutane za su bi su samu taimako yanzu ne ake so a yi wannan a mm. dama ba a ba ba lokaci lokaci bai wuce ba amma a yanzu dai wannan shine babban abu da ke cikin kaina da ke so in yi insha ma Allahu ba da lokaci ya ji ba za a yi wannan me ya suna wannan kungiyar taku eh kungiyar ana ce mata ONG needs bukatu mm-hmm. bukatu eh bukatu da turanci eh besoin kenan da english needs kenan needs kenan shine aka ba eh, yan needs kin kamar Niger irin kuma education kuma waccan irin environment kuma dikin development as kuma social. To yanzu haka idan akwai wanda suke sauraron kuma suna su da taimako ga wannan kungiya domin ta taimaka muku ko ku taimaka mu wanda ke wanda ke gida ya kamata su tuntube ku. To muna da shari namu wanda muka buɗa na taimako kuma akwai ofishi kamar ofishinta wanda yake babban wani da kwatakin da abin yake a yama yake imebul tambara. inda tele tambara take nan biro nan ofis kin yake to da yake abin ba a yi lansama ke asibiti ba so muke sai abin in an yi lansama an buga a lokacin nan duk wasu abubuwa da ya kamata a yi na inda za a za sa mutane su sani ba da dogon lokaci ba sai a bayyana da shi mutane su sani insha Allah. Umaru Sanda Idi kenan dan asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke Greensboro mun gode. da ka bamu dama tattauna tare da kai cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani ni abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc To madalla yanzu kuma lokaci ne da Sule Mumuni Barma zai na sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Republican. wacce ta ruwaito cewa kasar Nijar ta yi nasarar ɗage wani taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya kamata a gudanar a ranar 14 ga watan nan na Mayu. Jaridar ta ce kasancewar an so a yi wannan zama ne a wani lokacin da ake zargin dakarun kasashen Sahel da yi wa wasu fararen hula kisan kare dangi a kan iyakokin Mali, Nijar da Burkina Faso. Yasa gwamnatin ta Nijar shigar da bukatar ɗage wannan taro da aka yi hasashen zai caccaki gwamnatocin kasashen sahel sanadiyar abin da ake kira toye hakkin jama'a duk kuwa da cewa waɗannan ƙasashe na taka rawa sosai wajen yaƙi da ta'addanci jaridar lanketer na cewa wata sabuwa ta kunno kai tsakanin gwamnatin niger da kamfanin cftdc na ƙasar china bayan da aka gano shi da yunkurin baiwa wani kamfanin china na daban kwangilar dakon kayan da za a amfani da su a ayyukan shimfiɗa bututun mai tsakanin jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Benin. Jared ta ce a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙasashen biyu kamfanin na China ba shi da hurumin ba da kwangila kai tsaye. Saboda haka ministan man fetur na Nijar da takwaransa na suhuri suka ce ba za ta saɓu ba. Jaridar Lactualite ta ce kasafin kudaden jamhuriyar Niger na shekarar 2020 ya cira sama daga biliyan 2,266 na sefa zuwa biliyan 2,405. Majalisar ministocin kasar ce ta ba da wannan sanarwa a zamanta na ƙarshen mako. Janet ta ce sauye-sauyen da annobar cutar corona ta zo da su wajen tafiyar da al'amuran duniya ne mafarin waɗannan canje-canje. abin da ke nufin an samu shigowar wasu bukatun gaugawa na daban da ke bukatar hamzarta daukar matakai mu karkare da jaridar le nouveau republicain wacce yake cewa kungiyar amnesty international ta zargi gwamnatin jamhuriyar niger da fakewa da doka don rufe bakin masu sukar lamirinta a kafafen sada zumunta inda a yau hira ta tsakanin mutum da mutum ta irin waɗannan kafafe kan zama sanadin garkame mutane a gidan kaso. sabanin abubuwan da 'yancin faɗin albarkacin baki ya tanadi domin jama'a sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to madalla za mu kammala shirin na musamman ne da nasiyar malamai a albarkacin wannan wata na ramadana abdulkadir jadi almubazzaranci dai haramun ne karar alkur'ani ya haramta musamman ma jan kunne da barazana da kur'ani kuma masu almubazzaranci cewa mubazzir na kanu ikhwana shayatin masu almubazzaranci yan uwashe din ne sannan idan muka dubi halin da muke ciki yanzu da yawan mu ko waɗanda wallahi saboda babu abin buɗe baki babu abin sahur nan azumin na zame musu wani irin nauyin gaske kai kuma ka sayo abu goma kala da kala kala da kala ka so wannan ka sayo wannan alhali baka wuce ka ci biyu daga ciki sauran a bar ma yara su wasa don a kwashe a zuba cikin hanyar ruwa ko a kai gwalalo kaga wannan akwai matsala ga rayuwa ta musulmi a kanka musulmi bai kamata ya samu kana ya kawo akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wallahi bai da imani wallahi bai da imani sahabbai suka ce ya rasulullah wane ne wanda bai da imani yace duk wanda ya kwanci cikin shi cike makwabcin shi ya kwanda da yunwa to yanzu wanda zai so abu ya he da biyu zuwa biyar wani ma goma kai sai ga makwabcin shi na bukatar daya aikin ya shigo cikin wanda ba su da imani da haka dai almubazzaranci ba abu ne ba ɗabi'a ta musulmi gaskiya yana da kyau masu wannan ɗabi'a su yi tsoron ubangijin su. to da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin murya amurka da ke birnin yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen wasu na murya amurka ni yusuf abdullahi nake ciro kuwa kasance lafiya daga nan ofishinmu da ke birnin yamai. Bonjour, au micro Idriss